Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau hudu ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A yau Laraba babban abin da aka fi mai da hankali da shi a tsibirin Bahamas shine kokarin ceto da dawo da daidaito bayan da bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai karfi da ake kira Dorian ya koma yankin arewa. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da masu sata kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin 'yan kasashen waje a kasar Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudurin doka da zai hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni uku don nuna adawa. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da wani ɗan Najeriya mai suna Kefas Kure mazaunan Afirka ta kudu game da hare-haren ƙin jini da aka kai a kan baƙi. Bayan haka za ku ji martanin da jakadan Afirka ta kudu a Najeriya ya maida a kan munanan har-haren da suka fi shafar 'yan Najeriya a ƙasar ta Afirka ta kudu. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kiran da wata wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa hukumomin Najeriya a kan su gaggauta kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba babban abin da aka fi mai da hankali da shi a tsibirin Bahamas shine ƙoƙarin ceto da dawo da daidaito bayan da yawan bala'in mahaukaciyar guguwar iska mai ƙarfi da ake kira Dorian ya koma arewacin yankin. bayan da ambaliyar ruwa ta cinye anguwanni da kuma cire rufin gidaje tare da barin dubbin dubatan mutane da ke buƙatar taimako Prime Minister, Hubert Menis ya ce, an tabbatar da mutuwar mutane bakwai ta dalilin mahaukaciyar guguwar, amma ana sa ran adadin zai karu. Ya yi alkawarin cewa za a ci gaba da bayar da taimako da kayan aiki akan wannan bala'in da ya auku. Cibiyar kula da guguwar iska mai karfi ta Amurka da ta ce ambaliyar ruwa a tsibirin mai girma na Bahamas da Abako. ya kamata a ce ta fara raguwa a hankali. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce mahaukaciyar guguwar iska mai karfi ta Dorian ta lalata kusan rabin gidaje da ke tsibirin na Bahamas da Abaco. Kuma mutane da biyu ne suka suke matukar buƙatar tsabtataccen ruwan sha. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane dubu sittin ne ke buƙatar abinci bayan guguwar. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya yi wadai da masu satar kayan mutane da kai hare-hare kan kasuwancin mallakin 'yan kasashen waje a Johannesburg da hedkwatar gudanarwar kasar wato Pretoria. Yana mai bayyana tashin hankalin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. A cikin wata sanarwa ta bidiyo da aka wallafa a jiya a shafin Twitter, shugaba Ramaphosa ya ce, afirka ta kudu ba za ta lamunta da kai hari kan mutane daga wasu ƙasashen afirka ba 'yan sanda sun kama mutane fiye da casa'in a yankuna biyar da tashin hankalin ya shafa yawancin shagunan da aka ƙona ko aka sace kayan ciki sun kasance a rufe yayin da masu shagunan waɗanda galibi baƙi ne suke tsoron komawa wurin dukiyoyinsu. After midnight, when we come this side to check the shops, everything is everything has been looted. Da tsakar dare lokacin da muka zo wannan sashi don duba shagunan, mun tarar da an lallata komai, mun tarar da an sace komai, mu nan za ka iya gani har firiji aka sace. An kwashe komai babu abin da muke da shi yanzu. Yanzu ba mu da wani zaɓi yanzu haka mutane suna tsoron komawa wannan sashen. A ranar Litinin ɗin da ta gabata gwamnatocin Afirka suka gargaɗi 'yan ƙasashe da ke zauna a Afirka ta kudu da su yi taka tsantsan tare da bayyana takaici game da sabbin hare-hare da ake kaiwa kasuwanci mallakin 'yan ƙasashen waje a Afirka ta kudu. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani ƙudurin dokan hana fita da wanda ya haddasa zanga-zanga. ta kusan watanni uku da nuna adawa. A cikin wani saƙon bidiyo da ta fitar a yau Laraba daga ofishin nata. Lam ta ce ta janye ƙudurin wanda a da zai ba da damar a tura waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka zuwa ƙasar China don su fuskanci hukunci a kotuna wanda jam'iyyar kwaminis mai mulki ke jagoranta. amma tsohon dan gwagwarmayar demokradiyya na hong kong joshua wang ya faɗa wa manema labarai bayan da lam ta sanar da shawarar janye dokar cewa matakin da ta ɗauka bai isa ba kuma ya zo a makare sanarwar ta yau laraba na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka ji lam na cewa a cikin wani faifan sauti wanda kamfanin dillancin labarai na reuters ya samu. inda take faɗawa shugabannin kasuwannin hong kong cewa ta haddasa mummunar rikici lokacin da ta gabatar da wata doka kan batun abinda ya ƙara haifar da zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sa ran 'yan adawa a Birtaniya za su gabatar da wata doka a yau Laraba don sake jinkirta ficewa daga tarayyar Turai don cimma sabuwar yarjejeniya kan sharaɗin ficewar. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson wanda ya yi alkawarin za a aiwatar da ficewar ta Birtaniya daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba. Ko akwai yarjejeniyar ko babu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da wasu 'yan kasashen waje da ke zama a Afirka ta kudu suka samu kansu a cikin wani mummunan yanayi na hare-haren kin jinin baki abin da ya fi shafar 'yan Najeriya, abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta yi hira da wani dan Najeriya mai suna Kefas Kuri mazaunan Afirka ta kudu akan abubuwan da ke faruwa a can ga abin da ya ce. A gaskiya abin yana da tsoro sosai, da muke wasu 'yan kasashe da ba South Africa a nan ba. domin ana duka ana kwace ana lalatar da shaguna inda foreign national suke da su a nan kasan ana kwashe kaya daga cikin wayannan shagunan abin kowa yana ba da tsoro sosai wanda mu da muke nan ko da shike abin da riga ya kai nan ba amma duk da haka muna muna zama cikin tsoro muna kuma yin lura sosai daga inda inda za mu shiga da kuma interaction namu da yan South Africa duk inda muka samu kanmu To bisa ga bayanan da kuke ji menene ainihin dalilin da ya sa waɗannan 'yan Afirka ta kudin suke kai har haren nan? To dalilin kusan kowane lokaci daya ne suna cewa yadda suke bayan kasan nan suna kwace musu aiki suna yin job businesses suna kwace musu mata yanayin su ne ainihin zama dalilan amma sun mu tambaya wani irin aiki ne ake kwasa. ba wani ake ba misali elective professor a university da kuma dan south africa wanda bai taba zuwa makaranta ba wannan ba irin aikin da ake kwasa ake kwacewa kenan ba to abin da ya bi duk an bi rasa wanda irin aiki suke magana ana kwacewa wanda ya kawo ana rayuwar karanta shankulun to bisa ga doka ko kuma tsarin ayyuka na afirka ta kudin nan akan ɗauki a hukumance akan ɗauki mutumin da ba ainihin ɗan ƙasan ba aikin gwamnati misali ko kuma aikin kamfanoni eh ana daukawa ko misali a nan makaranta inda muke akwai yan Najeriya musamman da wasu yan kasashen Afirka din wanda suke aiki wanda suke malamai da suna aiki a cikin makarantar wani na ga sun miki requirement din aka ba su aiki da kuma sauran wurare da wanda eh, da wato banda waɗannan irin ayyuka na ƙwararru kamar misalin a ce aikin leburori da dai sauransu akan samu waɗansu 'yan wasu ƙasashe ana ɗaukansu irin waɗannan ayyukan da wanda baya buƙatar wata ƙwarewa sosai kuwa ana yi ana daukawa akwai akwai yan kasashe da yawa wani suna ayyuka wasu suna aiki a restaurant wasu suna aikin gadi a wasu abubuwa haka to ya za ka kwatanta rayuwa ainihin rayuwa a afirka ta kudu domin akwai wanda muka hira da shi yake cewa ɗaya daga cikin matsalolin da yake gani shine rashin aikin yi musamman tsakanin matasa da kuma rashin sanin ainihin tarihin wannan ƙasa ta afirka ta kudu da kuma rawar da ƙasashen afirka suka taka na kwato 'yancin Eto wannan duk yana nan masu tashi da hankulan wasu su ba su san tarihin abubuwan da suka faru a lokacin apartheid ba da guguma da wasu kasashe suka suka yi saboda su kwace South Africa daga apartheid din ba. Akwai yan fara suka kuma da yawa wani suke ba sa jin daɗin abubuwan da suke faruwa. Wanda su ma da kansu suna condemning ɗan da suke yawan ayyuka. Abin ba wai duka eh, dukan kowa ne yake wani abin ba. magana rashin aikin kan akwai percentage akwai wani percentage eh, kusan kashin hamsin da shida hamsin da shida ah. matasa wanda na gani a wani wani research da aka conduct position wanda ba sa aiki yan fara Africa ne wannan kan ya zama babban dalili wanda ya sa rashin aikin su din maimakon su yaki gwamnati kuma ya zama na suna yaki wanda suke ba yan kasan ba let's talk Nigeria in a mass hysteria, yeah. a gaida Grace Alheri Abdu. To har yanzu dai game da batun hare-haren na kin jinin baki a Afirka ta kudu, jakadan kasar a Najeriya ya mai da martani a yayin da 'yan Najeriya kuma ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakilin murya Amurka Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. The government has issued a statement yesterday. Jakadan Afirka ta kudu a Najeriya kenan, Mr. Bobby Monroe, ke bayanin cewa su ta da jawabi jiya inda take Allah wadai da tarzoma da ma irin aika-aikar da matasan kasar ke tafkawa baki. Jakadan na Afirka ta kudu, wanda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta gayyace shi don mata bayanin halin da ake ciki a kasar, ya ce hare-haren fa ba na jinin baki ba ne. seek. yace wasu miyagun ɗaukacin al'umma ke son wargaza kasar gwamnatin ƙasar mu na tofin alatsi ne ga duk wani yunkurin tada fitina domin kundin tsarin mulkin kasar ya zayyana cewa afirka ta kudu ta duk waɗanda ke zuna a cikin ta ne ba tare da la'akari da bambancin launin fata addini ko ma ina mutum ya fito ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu aika-aika ce ta gari da ke son kawo baraka a kyakkyawar alakar da ke tsakanin najeriya da afirka da kudu amma masanin diflomasiyya ambasada suleiman dahiru na ganin baikin afirka ta Kudu. ni a halin gaskiya ban ji daɗin ansan da shi high commissioner na south africa ya bayar ba inda yake cewa wai ba xenophobic attack ake yi ba a gani na afirka ta kudu ba su da niyyar su hana mutanen su yin abubuwan da suke yi ba wata gwamnati da za ta ce mutanenta sun fi ƙarfinta tuni da wasu kungiyoyin fararen hula da na ɗalibai a Najeriya suka kaddamar da zanga-zangar lumana na nuna ɓacin ransu bisa abin da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Al'amarin da ya sa ministan Abuja Muhammad Musa Bello ya fidda sanarwa da safiyar yau. Kakakinsa Abubakar Sani ya min ƙarin bayani. Mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya bayar da sanarwa inda yake kira ga mazauna birnin tarayya abuja su kwantar da hankalinsu su ba shugaban najeriya dama kan irin matakan da yake ɗauka na shawo kan hare-haren da ake wa 'yan najeriya eh, afirka ta kudu saboda haka ne zuma minista abuja yana kira da babban murya ga mazauna birnin tarayya abuja kada su ɗauki matakai na ƙashin kansu don kai hare-hare kan al'ummomi da kuma harkan kasuwanci na a afirka ta kudu da ke nan abuja matasan kazalika sun yi kira ga gwamnatin najeriya da ta rurrufe muradun tattalin arziki na afirka ta kudu da ke najeriya ko hakan ka iya zama mafita tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki malam yushe'u aliyu ba zai kawo ba saboda jari ne suka zuba kuma jarin da suka zuba akwai yan kasan mu da yawa da ke ciki aikace aikace a ciki kuma jarin na cikin kasan mu ne sannan kuma irin haka zai rage girman tattalin arzikin najeriya kasuwanci a cikin kasa wanda yake taimakon tattalin arzikin kasan a lokacin da kasan take farfadowa daga toyin tattalin arzikin kasa mu za mu rika cutar da kanmu ne a can an kashe mu a nan mun kashe kanmu san mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Sakamakon farko na wani bincike da wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya Agnes Kalamar ta yi ya yi kira a kan Najeriya ta gaggauta kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Ms. Agnes ta bayyana wa manema labarai cewa ta kwashi makonni biyu tana gudanar da bincike a kasar inda ta yi tozali da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban da suka shafi kashe-kashe ba bisa ka'ida ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta haɗa mana. Agnes Kalamad ta ce Najeriya na fama da ayyukan ta'addanci masu suna daban-daban da suka hada da Boko Haram, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane, 'yan bindiga da rikicin mabiya mazhabar shi'a. The overall situation I have found is one of extreme concern. In my opinion, Nigeria needs urgent action to end the pressure cooker of violence which is claiming thousands of lives. Kalamat ta ce hankalinta ya tashi matuƙa da abin da ta gani a Najeriya. Saboda haka akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka ƙara mamaye ƙasar musamman a cikin shekaru goma sha biyar ɗinnan da suka gabata zuwa yanzu. Pretending this is nothing short of a crisis will be a major mistake. And if ignored, its ripple effect will spread, in my view, throughout the sub-region given the country's important role in the continent. Kalaman ta ce idan aka rikicin da ke faruwa a Najeriya ya ci gaba a haka ba tare da ɗaukan mataki ba lamarin zai shafi gaba ɗaya ƙasashen Afirka saboda irin rawar da ƙasar take takawa a nahiyar. I welcome the steps taken by the government to consider wrenching. The wrenching uh, is a long-term measure, but steps must be taken now and to increase security forces in the states concerned. ta ce ta yi maraba da batun rugga tare da fatan za a gindaya matakan tsaro a jihohin da abin ya shafa idan an kai ga yin wannan shiri na What is unfortunately very much the same uh, are its findings regarding excessive use of force by the police the fact that the legal framework is not in keeping with international standards. It was already the case in 2006 and it is still the case in 2019. Kazalika, Agnes yi Allah wadai da abin da ta kira mugunta da cin zali da 'yan sanda da sojoji ke yi a fadin Najeriya da kuma tsarin kama karya. Therefore, expecting that a number of uh, measures, institutions, policies should be in place in keeping with what you would expect in a middle income country. Kalama ta ce Najeriya matsakaiciyar ƙasa ce saboda haka mahukunta su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikicen domin a ci gaba da kuma raya al'umma kuma a ce wata Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta shirin ɗaukan wani mataki na horarwa a kan Najeriya. Wannan shine sakamakon bincike na farko tun shekara 2006. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogonmu a nan na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin a kasar belgium bumbar bakon na mai gabatar da kansa to bako gare ka eh, sunana eh, asuman ma'azu wanda an kai sani da suna manuwa eh, ni dai haifafen fararen ne don ku cikin karamar gunduma a garhanga da cikin departament keta Eh, ni da a ne a garin fararen ne a shekara a ɗari tara da saba'in da ɗaya don na yi karatu farrat daga nemi ita keta ita ne mai don ku bayan bakina don ka na sai nigar zaje ne ta yi turai wurin eh, bida eh, mai aikata. Eh, rayuwa mafi dacewa don a takaice dai da abin da zan iya cewa a bisa kaina ah, mun gode a gani na wannan ba shi ne karo na farko da kabbar ah, inda an ka aihe ka kaje wata ƙasa ko wani yanki zance da nika ce da kabbar farat ka je keta ka samu ni sauyin rayuwa kuma daga farat nan kuma da keta ka ce sai ka je mai bayan haka sai ka isa ƙasar turai to malam asmana me yasa baka da ka samu ah, digiri naka na farko zancen na sakandare daga me baka tsaya a Nijar ba kai karatun jami'a eh to abin da yasa ban tsaya ba ni kare karatuna na a nan jami'a ta birnin mai saboda da dama daga cikin mutanen da muke da wannan diploma muna da matsala sosai don shi kenan sai nice yalla in bi wadda hanya ta ni sauki idan ni je ƙasa turai kamar in ni je belgium haka ina iya samu in yi karatu cikin sauki ka ji abin da ya sa don ko ban da karatu na bana ga in tafiya ta ƙasa turai eh kace gama akwai wata matsala wace wace irin matsala ce kake so kace eh matsaloli da akwai kamar na jami'o'i namu sai shi zamanto kana ka ishe mutum wurin da za ka shekara guda haka ishe mutum ya yi shekara biyar shekara biyu uku hudu don ka hashi zamanto lokacin da ya kamata a ce mutum shi na ta aiki ka ishi har mutum shi na nan shi na ta karata alhali musanni ne ba su ba eh, 'yan makaranta eh, karatu kwakwara wadda ya kamata a ce lokacin da ka zo ya kamata in shekara hudu na za a yi a ce ka kare in shekara bakwai na za ka yi a ce ka kare da sai to daga waɗanga daga shekara biyu sai ka yi shekara shidda ko abin da ya haka nan don ka yi abin da ya sa duka wannan hujja. To wannan abu da kake faɗi ya faru ne shekaru 20 da suka gabata. A yanzu haka ana ana cikin da samun wannan matsalolin ko ko akwai akwai sauyi. Har yanzu har yanzu kamar yadda yara suka gaya muna har yanzu cikin waɗannan ababe aiki har yanzu cikin waɗannan ababe ake wanda sai ka ga eh, a ce ibe yaro shi na da izin na shekara waccan ba a mishi valide ba har shekara wadda ta zaka za ta wuce wanda kenan kaga da ya'yan bayan annabati ya yi rudubule gaban zagorgi saboda ni saboda a attitude ke eh, musulmi na biyu sai su kawo wasu garef waɗanda ba su shahi Allah kwalba kirista yan musulmi suna garab kaga kai tsallakon kai kai ne za ka kwasa eh, mai ake cewa kasake tunda kai baka iya samu musulmi karatu sai su su bi wani revendication sun su bi a wajen gwamnati eh, kaga in gwamnati bai ba su abin da suka so ba kenan kaga kai dole an tilasta maka shawarar shekara don ko abubuwa sun faru da dama kuma har wani wani karo suna iya zamantowa daga 'yan makaranta shi ka faruwa zuma su tashi su aza garin mikokinsu eh, waɗanda za su ɗaukar musu lokaci su zamanto sai lokacin zaman ya zo sai a ce a yanzu wanka ya kamata mu bar garab ki gama ta yi zaman to da ba a koya komi ba don kenan da faru da an ce nasara daga kowane waje akwai illa akwai masu laifi. to ya ɗiyan talaka suka kasance a cikin wannan yanayi. kama wa'anda uwayensa ba sa da ba sa da karhin ba sa da yadda za su tura ɗiyansu ƙasashen wajen karatu. Eh, eh, eh, Yawwa su suka yi yawan zama cikin wannan yanayi saboda kaga su waɗancan uwansu da hali ko ina ne suna iya tafiya su bi su karatu. In ya baka misali kaga tun an 92 da mun kai horar shekara. Kiran dubu da tisa'in da biyu. Mhm. Eh shekara alif tara da tasa'in da biyu da an kai hore shekara mun muna nan zama isa kwarambe amma da dama wasu wanda uwansu da hali suke da hali wasu suka burkina wasu suka abidjan wasu sun kai eh, mali wasu sun kai eh, eh, dakar don kaga da gasa suka samu ne tazara mun yi hore shekara suka zo an kai musu validate shekara su don irin waɗannan abubuwa duka kaga dai haka suka ta tafiya don iya talakawa da nan karamar lakwal kama sun ce da saura har kasa da can har university suke wahala eh, su waɗanda duka ɗauki ɗaya su suke yi su aika su ƙasashen da babu tarzoma. Asuman na ma'azo kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar niger mazaunin ƙasar Belgium mun gode da mamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu da busa shi ta gahayin la a gaida Abdulaziz Adli Turo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Alhaji Ali mai gishiri Rijau, inda ya ce Salam VOA Hausa, hakika sanya harshen Fulanci a makarantun jihar Zamfara da gwamnatin jihar ta yi ƙarƙashin jagorancin Bello Matawalle. Hakan abin yabawa ne kuma ya nuna da gaske yake yi wajen dawo da martaba Fulani a faɗin jiharsa ta Zamfara. Don haka muna mishi fatan Allah ya dafa mishi domin ganin wannan ƙuduri ya kawo zaman lafiya a jihar Zamfara. sai saƙon haɗin gwiwa daga amina Adamu Malam Maduri da kabira Hassan Malam Maduri da Rabi'u da Dakut Dinari a jihar Jigawa inda suka ce salamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga matasan ƙasar mu Najeriya da ya kamata mu kai zuciya nesa domin ba a gyara barna da barna ya kamata mu matasan Najeriya mu zama masu bin umarni ne ba kamar ƙasar Afirka ta kudu ba. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A karon farko Amurka ta saka takunkumi a kan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki takunkumin sun hada da rufe wasu duk kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka da ke nan amurka tare da haramtawa duk wani ba murke yin hulɗa da su iran ta ce shirinta na sararin samaniya na nufin gina roka don harba tauraron ɗan adam na sadarwa iran ɗin ta harba wasu taurarin ɗan adam guda biyu zuwa kewayen sararin samaniya tun daga shekarar 2013 amma ƙoƙarin harba wasu har sau uku a wannan shekarar bai cimma nasara ba ciki har da ruka ɗaya da ta fashe a farkon makon da ya gabata Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Nadia da ma Julie Gresham da suka hada shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.